Kai tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki daga nan muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na hanti Yau Alhamis 23 ga watan Janairun shekarar 2020. A cikin shirin namu za ku ji wani lamari mai sosarai da ya kai gar asarar ran wani matashi a jihar Connecticut. Ya kashe shi don a lokacin nan da shi ya kashe yaro, yan wayan shi biyu sun shaf yaro. In aka baka taiza, taiza baba ina nan kamar lecture shaf. Za kuma ku ji cewa babban zauren tattaunawa don wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da Krista a Najeriya ya nuna damuwa game da yadda ake samun rashin jituwa da ke haifar da rikici. kai akwai yan kwangilan takaddama wanda su ba sa nasara ba sa jin a zauna lafiya sai dai sun nemi wannan takaddaman don su samu cin maburi don a kira su a ce su shirya mutane Sulemu Mini Barma zai shigo da shirin na kasa ba kasawa ba wanda a yau 20 shirin zai mai da hankali kan irin horo da masu lalurar na kasa suke samu a Najeriya. Amma fa duk sai bayan sarfiri ya karanto mana labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jiya laraba 'yan jam'iyyar Democrat masu gabatar da kara suka bayyana ƙorafe-ƙorafensu a kan shugaban ƙasa Donald Trump tare da dalilan da ya sa suka yi imanin dole majalisar dattawa su tsige shi daga mukaminsa. A watan da ya gabata ne majalisar wakilai ta tsige Trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka haɗa da yin amfani da mukaminsa ta hanyar da bata dace ba da kuma yin katsalandan ga binciken da majalisar dokoki take. 'Yan majalisun da ke jagorantar wannan kara suna da kwanaki uku da za su bayyana ƙorafe su kafin tawagar lauyoyin da ke kare shugaban ƙasa su masu karɓa. Jiya Laraba 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka suka zargi shugaban ƙasa Donald Trump da shirya zamba wajen matsawa Ukraine lamba da bincike abokin adawarsa na siyasa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Kan dalili guda wanda shine ya yi magudin samun nasara a zaben da za a yi a wannan shekarar. Dan majalisar wakilai Adam Shift ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa su ɗari waɗanda suke zaune wanda su ne za su yanke hukuncin shari'ar da ake ta tsige shugaban ƙasan cewa shugaban ƙasa ya nuna alamun ya yi imani da cewa ya fi ƙarfin doka. Hukumomi a ƙasar China sun rufe filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ƙasa tare da soke duk zirga-zirga mai nisa ta hanyar amfani da motocin bas da ke shiga da fice a birnin Wuhan. A yunkurin shawo kan yaduwar wato coronavirus a cewar kamfanin dillancin labarin ƙasar. Sabo kwayar cutar ta coronavirus yanzu haka ta kashe akalla mutum goma sha bakwai tare da kwantar da sama da mutum ɗari hudu da arba'in. gidan jaridar china daily ta fitar da rahoton cewa daga karfe goma na safiya za a dakatar da dukkan hanyoyin sufuri ciki har da motocin bas da jiragen kasa da na ruwa an buƙaci mazauna birnin da kar su fita daga birnin idan har ba su da wani dalilin yin hakan miliyoyin 'yan china dai na yin tafiye-tafiye a daidai wannan lokaci na shekara domin bikin sabuwar shekara kwamitin ayyukan gano hukumar lafiya ta duniya who bai cimma matsaya ba a taron da ya gudanar jiya laraba kan ko za a ayyana wannan annoba a matsayin annoba ta shafi duniya ko a'a kwamitin da zai sake zama da safe yau alhamis a birnin geneva sama da mutane miliyan 41 a faɗin duniya aka tilasta barin gidajensu a cikin ƙasashensu saboda tashin hankali da ke ta haƙƙin bil'adama a cewar wata ƙididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta yi wasu kuma mutane miliyan 17 an tilasta musu barin gidajensu saboda wasu masifu da suka faru da ke dangantaka da sauyin yanayi. mutanen da suka yi gudun hijira daga gidajensu a cikin kasashensu na daga cikin waɗanda ke cikin mawuyacin hali a duniya saboda rashin samun kariyar dokar ƙasa da ƙasa kan 'yan gudun hijira waɗanda suka tsallaka wata iyaka a yunkurin samar da maslaha ga wannan lamari babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a antonio guterres a karan farko ya samar da wata babbar kungiyar za ta samar da mafita mai ɗorewa miliyoyin mutane da hakan ya shafa tare kuma da wayar da kan duniya kan irin kuncin da irin wannan mutane ke fuskanta. Sarfilu Hashim Gumel kenan da labaran duniya. 'Yan sandan jihar Connecticut a nan Amurka sun harba wani matashi ɗan asalin ƙasar Ghana har lahira a West Haven. matashin mai suna mubarak suleiman ya mutu ne a sakamakon raunin harbin da 'yan sandan suka masa lamarin da ya tada hankalin shugabannin addinai da suka yi kira da a tabbatar da adalci ga wannan matashi. a ranar laraba cikin dare ne 'yan sandan jihar connecticut na nan amurka suka harbe mubarak mai shekaru goma sha tara da haihuwa har lahira yayin da dauki wata mota ya arce da ita bayan an kira 'yan sandan da suka kwashe mintoci suna bin sa daga bisani sun harbe shi har sau bakwai mahaifiyar mubarak suleiman hajiya umma mola mai rike da wata sarautar magajiya a birnin new york ta mana karin haske akan kisar da aka yi wa ɗanta ya kashe shi ba wai ya shuto shi ba ne. aka ce murderer ya murderer yaro ya mishi kitan siya sosai ya kashe shi ne don a lokacin nan da shi ya kashe yaro yan shi biyu sun shock yaro in aka baka taiza taiza baba ina nan kamar electric shock hmm. shi lokacin da sun ba shi taiza sau biyar lokacin yaro na shock amma su da suka ba shi taiza su sun samu sun fasa glass hmm. amma ba su iya su bude kofa ba su sun samu sun fashe class glass sun suka fara suka fashe suna kokarin su cire shi she shi wani ya zo bam bam bam bam bam bam so bakwai na takwas bai fito ba da takwas ne duka bam bam bam bakwai ga guda kada ne bai shiga jikin yaron ba ya shoot kirjin yaro ya shoot hannun shi ya shoot ya shoot shi by heart kamar dai dabba sai dai ta kara da cewa ɗanta mubarak yana fama da rashin lafiya da ya shafi kwakwalwansa kuma ciwon yakan tashi lokaci-lokaci ciwon ya fara yau shekara hudu kenan amma she ya zo ya gane in abin zai zo mishi da karfi shi ko ba ni da yana ya kira ni kamar ya wuce hospital hmm. she yana zuwa ya kai lokaci bai sun ya sha magani ita hmm. yau wata kamar shida kenan doktocin suna bari nasosi su zo gida su ba shi magani wallahi kamar fitan shi kenan rista kasan abin yana mutu kamar aljannu ne eh. shi sa abin kenan ya tashi ya sa ya je atm aka ya faru to a matsayinki eh, na uwa ya kika ji wannan labarin lokacin da aka gaya miki ga abin da ya faru ɗanki wallahi na da komai na ba Allah wallahi da komai na ba Allah na duba abin da Allah To jiya maganan da magajin garin birnin a New Haven ya yi magana ya ce zai tabbatar da an yi bincike sannan ku kuma dangi ko iyalin wannan yaron da Allah ya karɓi ransa idan kuna da bukatan wani abu ku gaya masa. mun je mun ga hukuma state attorney general connecticut eh, ina kira mutane kowa su zo su so mu seek justice muna ne justice. Wato kuna so a yi a muku adalci. ai muna adalci don wanga baba baba ya kashe yaro ne ya kashe shi ne labarin ya ɗauke hankalin al'umman birnin new havens na jihar connecticut lamarin da ya haddasa zanga-zangar da ta tattaro addinai jinsuna da matasa masu yawan gaske A wurin zanga-zangar ne shugabannin addinai suka yi kira da a tabbatar da adalci ga wannan matashi wanda aka harbe shi har lahira. Kamar yadda Trak Ari na cibiyar hudun kungiyoyin musulmi na nan Amurka shiyar Connecticut yake faɗa. There needs if there's something Those people need to be brought to justice. And we're here today to ask for justice and a real investigation, not just some. Yace dole ne a gudanar da bincike kuma a yi bincike na gaskiya. Kana duk wanda aka samu da laifi a hukunta shi daidai da abin da doka ya tanadi. yayin da yake jawabi ga masu zanga-zangan magajin garin birnin new havens na jihar connecticut justin elika ya yi alkawarin daukar mataki na tabbatar da adalci ga wannan mamacin I have called the Commissioner of Emergency Services and Public Protection today to express my concern about the incident and ya ce na kira kwamishinan kare al'umma na wannan birni namu kuma na nuna masa damuwa na akan wannan batu na bukaci ya zo mu gana da shi domin dakile aukuwar irin wannan abu nan gaba justin elika ya jajinta wa iyalan marigayin kuma ya musu alkawarin duk gudunmuwan da za su bukaci daga gare shi kai da baba ya komai kere da wannan rahoto Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo da ci gaban labaran yadda duniya ke ciki. Masu bincike a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ta yi Saudiya ta yi wa wato wayar shugaban kamfanin Amazon wadda kuma mai jaridar Washington Post Jack Bezos kutse a yankunan sauya yadda gidan jaridarsa ke samar da labaransa a ƙasar. Masu binciken sun bayyana a wani rahoto da aka fitar jiya Laraba cewa an aika da wani hoton bidiyon yariman Saudiya Muhammad bin Salman zuwa mutumin. kwararru a fannin na'urorin zamani na majalisar yan duniya waɗanda suka yi nazarin waya bezos a shekarar 2019 sun ce bayanai sun nuna cewa sa'a guda kafin a aika da saƙon hoton bidiyon akwai alamun wasu sauye-sauye da waya ta nuna sun faru a cewar rahoton haka kuma masana sun ce akwai bayanai masu yawan gaske da aka ɗauka daga waya bezo a watan da ya gabata. jami'an tsaro a babban birnin beirut sun harba wa masu zanga-zanga barkonin tsohuwa tare da watsa ruwan zafi a wajen majalisa jiya laraba inda aka samar wa samar da wata sabuwar gwamnati masu zanga-zanga sun yi gangami a kusa da ginin majalisar domin nuna rashin jin daɗin su ga sabuwar gwamnati. sun yi ta jifan 'yan sanda da duwatsu tare da yunkurin kawar da sabbin shingayen da aka kakkafa a wajen majalisar inda aka samar da gwamnatin firaminista hassan diab 'yan sau'i da suka gabata masu zanga-zanga sun yi ta kira da a sake sabon tsari a kuma samar da sabuwar gwamnati ta hanyar amfani da masana masu saman kansu da za su samar da mafita ga rikicin tattalin arzikin da labanan ke fuskanta. karuwar yawan mayaka da mabiyansu da aka kama lokutan yakin wadakili kungiyar isis da aka kashe su a siriya wasu daga cikinsu na fuskantar shari'a wasu kuma an ba su damar sauya rayuwarsu a baya dai an tsare su a gidajen yari ko kuma sansanonin da aka yi domin mutanen da yaƙi ya raba da gidajensu da yawa daga cikin mayakan da ɗaruruwan mutanen da ke alaƙa da su sun yi tafiya zuwa ƙasashensu tun shekarar ta gabata a cewar jami'an amurka da na majalisar ɗinkin duniya yayin da barin tsaffin mayaka da magoya bayansa su shiga cikin al'ummomin da ba su alaka da kungiyar ta'addanci ya haifar da zaman ɗaɗɗar ya zuwa yanzu dai jami'an amurka na cewa suna jin daɗin sakamakon da suke gani kusan mayakan kungiyar isis dubu hudu na hannun dakarun sdf yayin da yawan mutanen da ba mayaka ba kamar mata da ƙananan yara da ake tsare da su a sansanoni har yanzu yawansu ya kai dabbai. philip kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a farkon shirin kun ji cewa zauren tattaunawa don wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da krista karkashin jagorancin sarkin musulmi sultan muhammad sa'ad abubakar da shugaban kungiyar kristoci kan supo ayokunle ya ce yadda mutane suke fakewa da addini domin cimma burinsu har ya kai ga rasa rayuka abin damuwa ne ga hawa umar da karin bayani Babban zauren tattaunawa don wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya ya nuna damuwa kan yadda akan samu takaddama da takan kai har a rasa rayuka. Zauren da ke karkashin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar da shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Reverend Supo Ayo Kulle ya lura da yadda wasu ke fakewa da addini su aikata miyagun ayyuka na zubar da jini da cin amanar jama'a. Reverend Ayo Kulle ya nuna takaicin yadda wasu 'yan ta'adda suka suka halaka shugaban kiristoci na Micika a jihar Adamawa. Sarkin Kano Sunusi Lamida Sunusi ya wakilci Sultan a taron yana mai nuna addini san bai koyar da zubar da jini ba bisa haƙƙin shari'a ba. Da yake amsa tambaya kan kashe shugaban kiristocin na Micika da 'yan Boko Haram suka yi ya ce zubar da jini haka siddan haramun ne a addini. Wannan abin takaici ne cewa an kashe shugaban kan na Micika an ce wata kungiya ce da take da awar ta musulmi ce ta yi amma in an duba wayannan kungiyoyin sun kashe musulmi da yawa sun kokarin su kashe marigayi sarki a kai na sun nemi su kashe ni sun je sun sa bom a masallacin mu sun kashe limamai sun kashe musulmai da yawa saboda haka duk da abin nan akwai takaici ba na gani ya kamata a ɗauki wannan abin akan matsayin musulmi na kashe kirista abin da ya kamata mu duba shine dukkanin rai ubangiji ya haramta a ɗauke shi duk wanda ya ɗauki rai mujirmi ne musulmi ne ko kirista ne ya kisa kuma musulmi ko kirista aka kashe ba tare da haƙƙi ba Allah ya hana kuma ya kamata hukuma ta ɗauki mataki mai sauri a kansu. Suma da suke magana mahalarta taron da suka haɗa da mai bushara movel wuyi sun ɗora alhakin fitinar kan munafukai. akwai yan kwangilan takaddama wanda su ba sa nasara ba sa jin a zauna lafiya sai dai sun nemi wannan takaddaman don su samu cin maburi don a kira su a ce su shirya mutane sannan idan ai haka ko ana ba su la'ada na aikin da suke yi to su suka hana wannan ya sakaci da aka yi da domin mun zo mun yadda wa'ansu malaman addinai wa'anda suke da fahimta daban wa'anda suke da ibla daban wa'anda suke da kuma aƙida daban sun shiga cikin mu wa'anda muke da aƙida tsayayye karɓaɓɓe a sun dabarci aiki sun tabbatar da cewa mutane an sun dare ana ba hamata iska to ire-iren su ne suke kawo mana mishkila imam dr muhammad nuraini ashafa halin da kasan nan ke ciki da yadda kuma aka sa riga waɗansu suka shiga riga na addinan mu a Najeriya suna ta da zaune tsaye suna ta da fitina da husuma a wannan ƙasa gabaki da muka ga muhimmancin malamai gabaki da su fito su ba da nasu gudunmuwa a raba addini da wannan fitinan da yake faruwa ce ba ruwan addini da ita na biyu kuma a ɗauki ƙarfafan mataki na tallaba ma taimakon gwamnati da taimakon kai da kai domin samun mafita ingantaccen mafita da mafita a cikin wannan hali na matsalan tsaro da yake fuskantar mu a wannan ƙasa. Zauren da ya samu halartar masu ruwa da tsaki na manyan addinan biyu daga ciki da wajen Najeriya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar. Masarar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma sittin, Ana kuma iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram don tafka muhawara. Baya ga haka ana iya sauraron shirye-shiryenmu a yaushe kan yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu lokaci yayi da za mu ja gefe Sulemumuni Barma ya gabatar mana da shirin. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Naƙasassu a yankin Arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da ɗaukar horo domin gano mahimman dokokin da ke kunshe cikin yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya, wace ta wajabta wa gwamnatoci da al'ummomin ƙasashe baiwa waɗannan bayan Allah kulawar da ta dace. a ɗaya bangare wannan yunkuri na hangen faɗakar da masu bukata ta musamman irin matakan da gwamnatin najeriya ta ɗauka a ƙarƙashin dokar da shugaba muhammadu buhari ya saka wa hannu a bara da nufin kare su daga dukkan wata tsangwama ko kyama mai nasaba da tawayar da allah ya jarabce su da ita kamar yadda za a ji a tantaunawar da ibrahim abdulaziz ya yi da wasu nakasassun jihar Adamawa. To a farko dai na Patient Briston, human leader na Joint National Association of Person Living with Disability, kenan haɗaɗɗen kungiya na nakasassu na Adamawa State. shine sunan wannan kungiyar nan a tsakanin akwai da yawa wanda basu san raƙi su ba a kasa suna nan ne suna rayuwa kawai wani ma wanda ba na kashashe ba yana iya cucin su ba su san ina ne za su kai karan mai ko kuma ba su san me za su yi domin su kalla sun kwace yancinsu a hannun wanda ya gaya musu maganan nan ba shine yanzu mun zo a wayar mana da kai mu na kasassu leaders din na kasassu a wayar mana da kai yanayin yadda za mu yi rayuwa yanayin yadda kar mu bar wanda ba na kasassu su samu opportunity da za su ji mana ba ta wasu hanyoyi daban kamar faɗa ta wurin maganganu kamar ta wurin ayyuka ta wurin ta wurin a gidaje environment kenan communities inda ba za a iya a ce an kimu ko kuma a ce wayannan suna rayuwa ba san right din su ba a tsakanin mu dai da yawa ba su san right din su ne yanzu mun zo haka ana mana awar kuma gaskiya program din yayi don ni ma da dama ban san wayansu abubuwa patani person living with disability ba na zo na same su ne a hanya amma da wannan program da yanzu na zo na yi achieving abubuwa da dama wanda mai lafiya ba zai iya gaya mini magana in bar shi don yana ganin ni ban ni da right da zan iya yi masa wani abu don shi yana da lafiya kuma an gaya mana yadda za mu yi rayuwa a cikin community mu da mutane masu lafiya kuma har yanzu ba wai eh, inda za mu rayuwa da mutane a cikin communities mu mun samu great opportunity to be here because mun zo wannan workshop din mun samu abubuwa da dama wanda muke nema yanzu dai mutum dai mai lafiya in ya taba ni an gaya min right ina an gaya mu inda zan kai an gaya min a lokacin da zan kai an gaya min abun da zan kai kara domin a kwaso min wannan yanci dina. Akwai irin matakan da gwamnatoci kan ce suna yi domin ganin kan cewa sun kafa dokoki da ya shafi nakasassu kamar a nan jihar Adamawa jihar da kike. Shin gwamnati ta dauki wannan mataki ko kuma ba ta dauka ba? Yanzu dai gwamnati sai dai mu musu addu'a abun da ya sa na faɗi haka. Gwamnatin Adamawa yanzu ne muka samu gwamna wanda yake tafiya da nakasassu ko da suke bamu ganshi a kasa ba tukunna amma muna addu'a kuma mun ba da gaskiya wannan gwamnatin zai tafiya da mu domin abin da yasa na faɗi haka wannan gwamnatin da kake gani ba wani babba wanda za mu kai masa kukan a nakasassu a matsayin nakasassu da bai ji mu ba duk wani babba idan mun je mun yi nokin masa kofa yana bude mana ya ji damuwoyin mu ya kuma ba mu shawara yadda za mu yi ya kuma gaya mana abun da za mu yi to kaga kuma wannan gwamnati sabon gwamnati ne ba yadda za mu yi yanzu dai addu'a mu shine Allah ya nuna musu hanyar da za su bi kuma muna kira da su su dinga tuna da nakasassu duk abubuwan da suke yi su dinga tuna da nakasassu duk abun da mai lafiya zai iya yi nakasasse zai iya yi idan digiri kana da shi muna da masu digiri idan masters kake da shi muna da masu masters idan diploma kana da shi muna da masu diploma so kar a kalle mu haka muna kara zube ne a'a ba ma kara zube muna da takaddun ma hannu kuma mun yi karatu muna da dan ilimin mu ba wai a ce wai eh eh, eh wannan kungiyar nakasassu a'a an ɗauke su an ba su wannan gurin naku ne na kasassu ku ci gaba da rayuwa a wannan gurin ba a'a muna son abun da mu muke so a mana a taimaka ma rayuwar mu shine idan asibiti ne a yi make sure akwai nakasassi a wurin domin akwai wanda suka yi karatu a sa mana nakasassi a wurin idan court ne a kowanne suka yi karatu a sa mana nakasassi a wurin idan kuma aikin gwamnati ne kamar wasu abubuwa wasu department a gwamnati akwai yawancin nakasassun da sun sun yi karatu su ma za a iya a sa su a wurin amma yanzu aka ɗauke mu aka je aka tara mu a gudaya aka aje mu kaga ba za mu ji daɗi ra sai mu ga kamar an ki mu ne shi yasa aka tara mu aka aje mu bari a ce an ba mu wannan aikin mu dinga yi a'a mu mun fi so a wasa mu a cikin mutane ka gane in aka wasa mu a cikin mutane mu ma za mu ji daɗi ni ba ina son wannan gwamnati dan Allah ta gwada mu mana ta gani ta gwada mu ko ta ina ta ga ikon Allah to sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakin shirin da wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka. Madala a gaida Suli Mumini bar da shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu kuma ga kaɗan daga saƙonnin da kuke bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai na Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. amfani da wannan damar domin yin addu'a da fatan alheri ga gwamnan jihar adama mai girma umaru ahmed fintiri da kuma shugabannin kananan hukumomi sababbi kuma zababbu na jihar adamawa musamman shugaban karamar hukuma ta ta gombe honorable engineer dimas a shekel da kai da mukarraban kamuna yi muku addu'a da fatan alheri kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku damar cika alkawuran da kuka yi wa al'ummar karamar hukumar Gombe yayin neman mm, a zaɓe ku wata yayin yakin neman zaɓe kenan. Mai girma shugaban karamar hukumar Gombe kada ka manta karamar hukuma ita ce hukumar fi kusa da talaka a bisa ga tsarin federaliya a Najeriya don haka na ta da kai cewa a kula da malaman firamare domin talaka farkon bukatarsa shine ɗansa ya samu ilimi haka kuma ya samu inda zai samu magani da kulawar farko idan ba shi da lafiya ko na shi ba shi da lafiya kiwon lafiya da kuma ilimi shine manyan bukatun talaka a najeriya don haka nake kira da shugabannin kananan hukumomi na jihar adamawa da ma najeriya baki daya a kula gyara kayanka baffa adama fata daga karamar hukumar gombe jihar adamawa najeriya assalamu alaikum gidan radio muryar amurka suna na gamba barau kun daga tsohuwar kasuwa garin yau eh, na so da miƙa sako na na bangajiya da godiya ga sarakunan mu da sauran sarakuna da suka kawo mana ziyara garin Potoskum na jaje da ta'aziyya a mai martaba mai Potoskum wannan abu da ya faru da shi Allah Ubangiji kiyaye sannan mun gode wa al'umma irin karama da ta taro da aka yi akan wannan jana'iza Allah ya saka wa kowa da alheri Allah ubangiji ya kiyaye sarakuna Allah ya kiyaye gaba Allah ubangiji ya tsare mana ku duk inda kuke Allah ya shiga kasan ku da duk wasu makiya masu kawo tunanin wani abu a cikin al'amari wanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu sannan na miƙa sakona ga muryar amurka na murnar shekara 41 da shirye-shiryensu mu dai kowa ya san a cikin wannan harka ta gidan rediyo muryar amurka da haka muke mika sakonmu na murna da farin ciki da wannan shekaru da suka yi masu albarka allah ya taimaki su aliyu mustapha sokoto allah ya jagora allah ya taya karkon wannan a gidan rediyo na gode gidan rediyo muryar amurka allah ya jagora suna na gamba warau fataskum a madadina da sauran yan garin fataskum muke mika muku murnar wannan shekaru masu albarka da kuka yi na gode To wannan kenan daga ƙarshe ga labarai a takaice. To a takaice jiya laraba 'yan jam'iyyar Democrat masu gabatar da kara suka bayyana korafe-korafensu a kan shugaban kasa Donald Trump tare da dalilan da suka yi imanin dole ne majalisar dattawa su tsige shi daga mukaminsa. A watan da ya gabata ne majalisar wakilai ta tsige Trump akan wasu tuhume-tuhume biyu da suka haɗa da yin amfani da mukaminsa ta hanyar da ba dace ba da kuma yin katsalin daga binciken da majalisar dokokin ta yi. hukumomi a kasar china sun rufe filayen jiragen sama da tashoshin jiragen kasa tare da soke duk zirga-zirga mai nisa ta hanyar amfani da motocin bas da ke shiga da fice a birnin wuhan a yunkurin shawo kan yaduwar coronavirus a cewar kamfanin dillancin labaran kasar sabuwar kwayar cutar ta coronavirus yanzu haka ta kashe akalla mutum goma sha bakwai tare da kwantar da sama da mutum ɗari hudu da arba'in sama da mutane miliyan 41 a faɗin duniya aka tilasta barin gidajensu a cikin ƙasashensu saboda tashin hankalin da ke da take da wato da ke ta haƙƙin bil'adama a cewar wata ƙididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta yi wasu kuma mutane miliyan goma sha bakwai an tilasta masu barin gidajen saboda wasu masifu da suka faru da ke dangantaka da sauyin yanayi mutanen da suka yi gudun hijira daga gidajensu a cikin ƙasashensu na daga cikin waɗanda ke cikin mawuyacin hali a duniya saboda rashin samun kariyar dokar ƙasa da ƙasa kan 'yan gudun hijira wadda kan waɗanda suka tsallaka wata iyaka. Masu bincike a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ta yi Saudiya ta yi wayar shugaban kamfanin Amazon da kuma gidan jaridar Washington Post Jeff Bezos kutse. A yunkurin sauya yadda gidan jaridar ke samar da labaransa a ƙasar. masu binciken sun bayyana a wani rahoto da aka fitar jiya laraba cewa an aika da wani sakon hoton bidiyon yariman saudiya muhammad bin salman zuwa mutum wato zuwa bezos kwararru a fannin na'urar zamani na majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka yi nazarin wayar bezos a shekarar da goma sha tara sun ce bayanai sun nuna cewa sa'a guda kafin a aika da sakon hoton bidiyon akwai alamu wasu sauye-sauye da wayar ta nuna sun faru a cewar rahoton. Ta masu sauraro abin da shirin namu na hantsi ya kunsa kenan a yau Alhamis 23 ga watan Janairun shekarar 2020. Sai kuma can da maraici ku ji wasu abokan aikinmu da mu na rana da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Kumel da ya karanto mana labarai da salomon Abu da ya hada ya kuma bada umarni. Sai injiniyan mu Mr. Daryl Smith ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya. Ma'assalam.